Hanyar Adalci Darasi na talatin da shida Dutsen Sinaye mai cin wuta Salamu alaikum, abokai masu sauraro, ina gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama. Allah yana son kowa ya gane ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci wadda ya kafa, ta haka muna samun salama ta ainihi tsakaninmu da Allah har abada. Yau ina da murna mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Darasin da ya wuce, mun ga yadda Allah ya kiyaye kabilun Isra'ila cikin hamada busasshiya, ya ba su abinci daga sama don kada yunwa ta kashe su, mun ga yadda Isra'ila sun tsokani Allah so da yawa saboda rashin bangaskiyarsu da rashin amincinsu. Yau za mu ga yadda Allah ya bayyana ga jama'ar Isra'ila a tsakar hamada, ya ba su shari'arsa mai tsarki. Muna karatu cikin atara ta Musa, littafin fitowa, Sura goma sha tara, ta soma haka, Isra'ilawa sun kai jejin Sinai. a farkon watan uku bayan fitowarsu daga ƙasar Masar, bisa ga fitowa Sura goma sha tara aya ta fari. A ina su Musa da Isra'ila sun kai cikin tafiyarsu cikin hamada, sun zo dutsen Sinai, ko kun tuna da wurin da Musa yake, sa'ad da Allah ya fara kiransa, ya yi magana da shi daga cikin kurmi mai cin wuta wanda bai ƙone ba, ya zama daidai wannan dutsen Sinai. Kun tuna da labarin? Mun ji abin da Allah ya faɗa ma Musa bisa dutsen Sinai, cewa, Na ga wahalar jama'ata waɗanda ke a Masar, don haka na sauko in cece su, zo in aike ka wurin Fir'auna, zan kasance tare da kai. wannan kuwa zai zama alama a gare ka, cewa ni ne na aike ka, sa'ad da ka fito da jama'ar daga Masar, za ku bota wa Allah a bisa dutsen nan, bisa ga fitowa Sura uku, aya bakwai da aya takwas da aya goma da aya goma sha biyu. Ko Allah ya ma Musa abin da ya alkawalta? Hakika ya yi. A karatunmu daga attaura yau, a ina ne Musa yake, muna ganin Musa da taron jama'ar Isra'ila a gandun dutsen Sinai, daidai yadda Allah ya alkawalta sa'ad da ya bayyana gare shi a cikin kurmi mai cin wuta. Randa ya ce, Sa'ad da ka fito da jama'ar daga Masar, za ku bauta wa Allah a bisa dutsen nan. Yanzu bari mu ci gaba da karatu, mu ga hanyar da Allah ya sake bayyana ga Musa, ya yi magana da dukan mutanen Isra'ila a dutsen Sinai. Littafi yana cewa, Bisa ga fitowar nan Sura ta goma sha tara, Musa kuwa ya hau bisa dutsen don ya sadu da Allah, Ubangiji ya kira shi daga kan dutsen, ya ce, Abin da za ka faɗa wa gidan Yakub wato Isra'ilawa kenan, kun dai ga abin da na yi da masarawa, da yadda na ɗauke ku, kamar yadda gaggafa ke ɗaukar ’yan tsakinta, na kawo ku gare ni, yanzu fa in za ku yi biyayya da ni, ku kiyaye maganata, za ku zama mutanena. Dukan duniya ta wace, amma ku za ku zama zaɓaɓɓiyar al'ummata. za ku zama daular firistoci da al'umma ke ɓaɓɓiya a gare ni, waɗannan su ne zantattukan da za ka faɗa wa Isra'ilawa. Sa'an nan Musa ya je ya kira taron dattawan jama'a, ya bayyana masu dukan zantattukan da Ubangiji ya umarce shi, dukan jama'a kuwa suka amsa masa baki ɗaya suka ce dukan abin da Ubangiji ya faɗa. za mu aikata. Ko kun ji abin da Isra'ila suka amsa ma Allah, dukan abin da Ubangiji ya faɗa za mu aikata, ko sun faɗi gaskiya, ko da gaske ne sun iya su kiyaye dukan dokokin Allah, lallai Allah ya sani su isra'ila ba za su iya aikata dukan abin da ya umurta ba, abin da Allah ya so su fahimta. shi ne kasawarsu, ba su iya gamsar Allah ba, ba su gane cewa su masu zunubi ne a gabansa. Ya so kuma su gazganta labari mai daɗi game da mai fansa wanda zai shigo duniya don ya fanshi masu zunubi. Allah ya yafe makakanninsu Ibrahim da Ishaku da Yakub zunubansu, saboda sun gazganta alkawalan Allah. nufin Allah ya kuma gafarta ma mutanen Isra'ila zunubansu ta dalilin bangaskiyarsu kaɗai. Kullum hanyar ceto wadda Allah ya kafa sai ta wurin bangaskiya kaɗai, wato, a gazganta Allah da shirinsa domin samun ceto. Nasi ya ce, To, a fili yake, babu wanda zai iya ya zama mai adalci a gaban Allah ta wurin bin doka. domin an rubuta cewa wanda yake da alalci ta wurin gaskiya ga Allah zai rayu, bisa ga Galatiyawa Sura uku aya sha ɗaya. Sai dai ga halin yanzu, jama'ar Isra'ila sun sa zuciya ga samun adalci a gaban Allah ta hanyar ƙoƙarin kansu, kai, ba su da azanci, sun manta da yawan lokatan da suka ɓata ma Allah rai, har yanzu ba su gane girman zunubinsu a gaban Allah ba, bisa ga tunaninsu zunubi ba wani babban abu ba ne, amma a ganin Allah wanda dole ya hukunta su, zunubi abu mai tsanani ne, Allah mai tsarki ne, cikakke, ba yadda zai yarda da wani aikin da ba cikakke ba ne, amma ga halin inda suke, Isra'ila ba su gane wannan ba, shi yasa suna sa rai cewa dukan abin da Ubangiji ya faɗa, za mu aikata, duk da haka Allah yana da shiri, zai nuna masu lalle ba su iya aikata dukan abin da Ubangiji ya faɗa ba. Yanzu bari mu ci gaba cikin littattafai mu ga yadda Allah ya sauko bisa dutsen Sinai, ya bayyana ɗaukakarsa da tsarkinsa, ya kuma ba da dokoki goma ga kabilun Isra'ila. Littafi ya ce, Bisa ga fitowa Sura ta goma sha tara, sai Ubangiji ya ce wa Musa, Je ka wurin jama'a, gama a kan rana ta uku zan sauko a bisa dutsen Sinai a gabansu duka, sai ka yi wa jama'a iyaka kewaye da dutsen, ka faɗa musu cewa, ku yi hankali, kada ku hau dutsen ko ku taɓa shi, duk wanda ya taɓa dutsen za a kashe shi, za a jajjefe shi da duwatsu ko a harbe shi da kibiya, kada kowa ya taɓa dutsen da hannu, wannan kuwa ya shafi mutane duk da dabbobi, tilas ne a kashe su. A safiyar rana ta uku aka yi tsawa da walƙiyoyi da girgije mai duhu a bisa dutsen, aka tsananta busar ƙaho, sai dukan jama'ar da ke cikin zango suka yi rawar jiki. Musa kuwa ya fito da jama'a daga zango, ya shugabance su su sadu da Allah, suka tsatsaya a gindin dutsen. Gashe hayaƙi ya turnuƙe dutsen Sinai duka, saboda Ubangiji ya sauko a bisa dutsen da wuta, hayaƙi kuwa ya turnuƙe. ya yi sama kamar na wurin narkar ma'adanai, dutsi duka ya girgiza ƙwarai, da busar ƙaho ya ƙara tsananta, Ubangiji ya sauko bisa dutsen Sinai. Bisa ga fitowa Sura ta ashirin, Allah ya faɗi dukan waɗannan zantattuka ya ce, Ni ne Ubangiji Allahnka, wanda ya fi sheka daga ƙasar Masar daga gidan bauta. kada ka kasance da waɗansu alloli sai ni, kada ka yi wa kanka wani gunki, gama ni Ubangiji Allahnka ne, kada ka kama sunan Ubangiji Allahnka a banza, gama zan hukunta duk wanda ya kama sunana a banza. Tuna da ranar Asabar ka kiyaye ta da tsarki, ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka, kada ka yi kisan kai, kada ka yi zina. kada ka yi sata, kada ka ɓata sunan maƙwabcinka, kada ka yi ƙyashin gidan maƙwabcinka, kada kuma ka yi ƙyashin matar maƙwabcinka ko barorinsa, mata da maza, ko sansa, ko jakinsa, ko kowane abin da yake nasa. Da jama'a suka ji tsawar hadari da ƙarar ƙafo mai tsanani suka kuma ga walƙiya da dutsen yana hayaƙi sai suka ji tsoro suka yi rawan jiki, suka tsaya nesa, suka cewa Musa, Kai, ka yi magana da mu, za mu ji, amma kada Allah ya yi magana da mu, don kada mu mutu. Musa ko ya ce jama'a, Kada ku ji tsoro, gama Allah ya zo ne don ya jaraba ku, don ku riƙa girin mashi don kuma kada ku yi zunubi. Sai jama'a suka tsatsaya nesa. A nan ne za mu tsaya yau a cikin karatun nasi? in Allah ya yarda, darasi mai zuwa za mu yi nazarin dokoki goma bi da bi, waɗanda Allah ya ba Isra'ilawa a dutsen Sinai, amma kamin mu yi muku ban kwana yau, akwai wani abin da Allah ke son ya koya mana ta wurin karatun nan, ya kamata mu gane wannan Allah mai tsarki ne, faufau ba mu da ikon kusantuwa gare shi ta hanyar dabarun kanmu ba. Littattafai suna koya mana duk ɗan adam kamar ciyawa yake, bisa ga Bitrus ta farko Sura ta farko aya ashirin da hudu, da kuma Allah mu wuta ne mai cinyewa, Ibraniyawa Sura goma sha biyu aya ashirin da tara. Dukanmu mun san abin da ke faruwa. ga ciyawa sa'ad da gobara ta kai gare ta. Yau cikin darasinmu da farko mun ji abin da Isra'ila suka faɗa ma Musa, duka abin da Ubangiji ya faɗa, za mu aikata. Sun faɗi haka saboda ba su gane tsananin tsarkin Allah ba, sun ɗauka cewa sun isa su gamshi Allah da ƙoƙarin kansu. amma bayan da Allah ya bayyana a gare su bisa dutsen Sinai, ga muguwar sakewa ga tunaninsu, sa'an da Isra'ila sun ji tsawa, sun ga aradu da hayaƙi ya ɓarke a dutsen, sun kuma ji murya mai ƙarfi ta Ubangiji tana faɗin dokoki goma, sai suka ji tsoro suka yi rawar jiki, suka tsaya nesa, suka ce wa Musa, Kai ka yi magana da mu. za mu ji, amma kada Allah ya yi magana da mu don kada mu mutu. Kenan jama'ar Isra'ila sun fara fahimtar cikakken tsarkin Allah da kuma kasawarsu kwata-kwata su kusance shi. A can gindin dutsen Sinai sai sun fara ganewa da gaskiyar nasin, duk ɗan Adam kamar ciyawa yake, da kuma Allah wuta ne mai cinyewa. bisa ga Bitrus na ta fari Sura ta fari aya ashirin da hudu, da Ibraniya Sura goma sha biyu aya ashirin da tara. A gaban zatin Allah mai tsarki, ko da gaskiya su Isra'ila sun iya cewa, Ba damuwa duk abin da Ubangiji ya ce za mu yi? A'a, ba su iya faɗin wannan ba. Yanzu Isra'ila sun gane lallai akwai damuwa, har ma babbar matsala. sun ji tsarkin Allah da dokokinsa masu tsanani suna matsa musu, sun ji rashin tsarkinsu da kasawarsu, ba su iya kiyaye cikakkiyar dokar Allah ba, sun ji kamar su ciyawa busasshiya ce, sa'ad da gobara ke kusatowa. Kaifa, kefa, ko ka gane da tsarkin Ubangiji? ko ka san yadda Allah da dokarsa daidai ne, cikakku masu adalci kuma, ko ka san yadda zuciyarka da ayyukanka suke, wato marasa adalci ne, ba su cika a gaban Allah ba, ko kuwa kana kamar da waɗannan Isra'ila da sun ce, Ba damuwa, dukan abin da Ubangiji ya faɗa, za mu aikata, za mu kusanci Allah ta dalilin ayyukanmu na gari. hakika irin tunanin nan bai zo daidai da tunanin Allah ba, ko shi wanda ya ƙazantu da dattin zunubi zai zauna tare da ɗayan da ke mai tsabta mai tsarki? A'a, bai iya ba, ko Allah zai aminta da abin da ke rabin nagarta, rabin mugunta? A'a, bai amince ba, kuma ba zai taɓa yarda ba Allah mai tsarki ne, ya fi gaban ya yi haƙuri da abu mara tsarki, ya tilasta komai ya zama cikakke, ko ka gane wannan, ko kuwa kana tsammani a ranar hukunci ayyukan kawai nagari ta wani lissafi za su shafe miyagun ayyukanka? Da haka zai zama da Allah ba alƙali mai adalci ba ne. Ga misali, yaya za mu ɗauki alƙali wanda ya ce ma mai kisan kai, An same ka da laifin kisan kai, amma saboda alherin da ka taɓa yi, ba zan yanka maka hukunci ba, sai ka kama hanyarka. Ya za mu ɗauki mahukunci wanda ya yi haka? Za mu ce alƙalin nan baya da gaskiya, mara adalci ne. Abokai, Allah mahukunci ne mai adalci, baya ƙyale zunubi, Ubangiji Allah wanda zai ma duniya shari'a, dole cikin adalci kaɗai ne zai aikata. Adalcin Allah ya tilasta a biya sakamakon zunubi, sakamakon nan mutuwa ne da rabuwa da Allah har abada. Ayyukanmu nagari ba su da ikon soke bashin zunubanmu, game da ayyukanmu na alheri na siya ce, Dukanmu muka cika da zunubi har ayyukanmu mafi kyau ƙazamai ne duka. Ishaya Sura sittin da 64 aya shida Allah kamar wuta mai canyewa yake, ayyukan kirki na ’yan Adam suna kamar ciyawa busasshiya. da adalcin kanmu ba yadda za mu tsaya gaban wutar hukunci mai tsarki na Allah. Ko su Isra'ilawa sun yi ƙarfin hali sun kusanci wutar Allah wadda ta sauko daga dutsen Sinai, ko sun nemi su hau dutse daga inda hayaƙi ya ɓarke, kamar hayaƙin ƙona tayoyi? A'a, ba su yi kusa ba, sun tsaya daga nesa, suna rawar jiki don tsoro. Babu ko ɗaya daga cikinsu ya yi ƙarfin hali ya kusanci dutsen, domin tsoro ya kama su. A gaban tsarkin Ubangiji Allah da tsananin ikonsa, sai sun ji tsoro, amma tsoron nan abu mai kyau ne domin mu. Maganar Allah ta ce, Tsoron Ubangiji mafarin ilimi ne, Misalai Sura ta fari aya bakwai. Abokai, yau lokaci ya ƙure, sai dai ina ƙarfa ku ku tuna da abin da muka ji, muka gani yanzu, wato, Allah ne mai tsarki, dole ne ya yanka mu mutane hukunci bisa ga ka'idar tsarkinsa, Allah ne mai tsarki, ba shi yiwa ƙyale zunubi, Allah ne mai tsarki, ba dama mu kusace shi albarkacin ƙoƙarin kanmu. darasi mai zuwa, in Allah yarda za mu yi nazari tare da fassara a kan dokoki goma, waɗanda Allah ya ba Isra'ila bisa dutsen Sinai. Na gode don sauraro, Allah ya albarkace ku, ya waye muku kai yayin da kuke yin tunani bisa wannan tushen gaskiya na maganarsa. Tsoron Ubangiji mafarin ilimi ne. Misalai Sura ɗaya aya bakwai. Allah ya taimake mu, amin.